والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن كل من صار على منواله وتمسك بهديه وصار على دربه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن الله خالقنا ومالكنا ورزقنا أعاد علينا الإيد والإيد عبارة عن الاعتياد والتكرار للفرح والسرور والمسرات والغبطة أصبحنا ربنا اليوم ومشينا إلى المصلى مع كل الأمم وأقصد بذلك الأمم الإسلامية وإن كانت أمة واحدة لكنني أعتبر ذلك عبارة عن القوميات والجنسيات أمم وإلا قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة فقد ذهبنا وصلينا العيد وكبرنا وهللنا وحمدنا وذبحنا ما تيسر من الذبائح للأضحية كل ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة ودلالة على أننا عباد الله رب العالمين لذلك لابد أن نشكره على هذه النعم وإن تعدوا نعمة لا تحصوها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا عباد الله سبق أن ذكرنا في مصلى العيد هذا الصباح أن يومين أو عيدين اجتمع اليوم عيد الأضحى والعيد الأسبوعي الجمعي من تمكن من المشاركة في في عيد الأضحية فلا غضاضة ولا غبار عليه إن لم يحضر الجمعة لكن الأولى والأفضل والأقرب إلى السنة أن تجمع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإنا مجمعون لذلك ينبغي لك يا أخي الكريم أن تجمع بين الخيرين نعم لا إثم على من ترك الجمعة اليوم لأن العيد عيد والجمعة عيد ألا ترى إن ربنا يقول في الآية الثالثة بعد المئتين من الصورة الثانية واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله يعني أن الذي عجل وترك منا بعد يومين من أيام التشريق فلا غبار عليه لكن الذي تأخر أيضا لا غبار عليه لكن أيهما مقدم والأولى والأفضل أن تؤخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أجل وإنما أخر إن ذلك المثال بمثابة هذا المثال نشكر الله رب العالمين على هذه النعمة ونكبره ونجله ونعظمه والنعم فيك كثيرة نعمة البصر نعمة السماء في الأذن نعمة المشي والصير بالرجل نعمة اللمس والبطش باليدين نعمة الذوق باللسان نعمة الشم بالأنف نعمة النوم عند الإرحاق نعم نعمة الحساسية نعمة الزواج نعمة الأنس عند زوجتك نعمة الأولاد والأحفاد نعمة الفهم لأن هناك من إذا قرأ لا يفهم والبعض إذا قرأ فهم هذه نعمة بل حتى نعمة الظفر لأنك بالظفر تحك الجلد الحائك عندك يقولون ما حاك جلدك مثل ظفرك لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نعمه كثيرة ومن نعمه أنه أمد حياتنا نتنفس وندخل الأكسجينات داخل الجهاز التنفسي والرئوي ونخرج الكربون ديوكسيد كما يقولون في الجهاز التنفسي الرئوي <clears throat> لذلك لابد من أن نشكر نعمة ربنا ثم إن هناك فرقا بين الحمد والشكر الحمد هو الشكر اللساني التلفظي أما الحمد الأملي هو الشكر قال تعالى اعملوا آل داود الشكرا وقليل من عبادي الشكور والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لا بد من شكر النعم وإلا فالنعمة ستزول ونعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة عباد الله افرحوا بإيدكم واستبشروا بأعيادكم وابتهجوا بيومكم العيدي المتكرر واسأل الله رب العالمين أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية سنوات عديدة وأعوام مديدة بالخير والبركة والمصرة والنعمة والغضة إن ربنا على كل شيء قدير وصلوا وسلموا على محمد وآله وصحبه أجمعين godiya mara iyaka wadda ba ta misaltuwa harshe ma kan yi tuntube wajen bayyana hakikanin godiyar sama ma ya yakan ma kasa in tuntube ne a ya sani yakan kasa ne wajen sauki haƙƙin godiya da Allah ya ɗora ma bawa Ka ni'imomin nan ba sa lasaftuwa zuciya mai haske da aka haskaka ta da imani Allah ka sa zukatanmu ne haka lalle sukan fahimci ni'imomin ubangiji ba sa dan shi ne fada ba sa lasatuwa dan yace inda za ku yi lissafin ni'imomina in ji Allah wallahi ba za ku iya ba ya faɗa a ƙarshen sura mai lamba 18 yace da teku-teku tekuna na duniya za a mayar da su tawada a samu gwanayen rubutu suna rubuta ni'imomi ɗaya bayan ni'ima e Allah ya mana kaza shi kenan ku rubuta yace da tekun ta ƙare lana sidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bimithlihi madada za ku duk gaji ku ƙare kogunan za su ƙare ruwaye in ma ruwa na da jam'i kenan ruwayen su ƙare ba tare da kun yi lasata ko da za ku zo da ninki ba ninkin haka ɗin a kalli kanka da kyau ai wata makaranta ce babba ai kai sunan shi kai kunne kunne ido ido agara agara kwankwaso kwankwaso baya baya amma fa taruwa suka yi dukkaninsu don su samar da mutum ɗaya a makaranta ne a jikinka kuma kowane ɓarayi da na ambata akwai irin nashi aikin da Allah ya ɗora mai baka cewa yatsa taimaka aikin da haƙori ke yi ba aikinta ba ne baka cewa gululan idanu guda biyu su yi aikin da ƙafa ke yi la kowanne ya ba da abin da suke kira division of labor ɓangaren ni'imar ubangiji daga cikin ni'imomin ya dinga maimaita maka kwanaki suna zuwa kamar 'yan kwanaki kaɗan ne muka yi sallar idi wasu ba yi da su ba yanzu sun tafi tafiya kuma ta har abada inda za ka tafi zan tafi kowa zai tafi ashe damar da ya baka ya ba mu ta numfasawa wato dama ce godaddiya ma'ana ya kamata a gode mata ka dai ga ni'imar ji ga ni'imar gani ga ni'imar tafiya ga ni'imar farcenka ka ɗauke shi ka sosa inda ke ma ƙaiƙayi babu kuma sosa da zai maka daɗi sama da naka farcen ko da wani maka eh, ai amma nakan ya fi daɗi ni'ima ce ka yi furci a fahimci mai kake nufi ni'ima ce wani Allah ya karya furci saboda bai bantaka ko abin da ya kama da haka ka ci abinci ka ji ka ƙoshi tun kana jin yunwa kana ci kamar za ka cinye har da kwanon sai a kai wani zango da abincin ba ma ka so ka gan shi wannan mekanizm wa ya aje maka shi ne ruwa ka sha ka ji ka kai gejin da baka bukatar ƙari bacci ya koro ka kana ji kamar za ka faɗi sai baccin kuma ya ishe ka ka dinga mutsuke ido kuma sun wa aji wannan tsarin ya Allah ya saukar da ruwa daga samaniya ƙasa ta buɗe ta tsotsa ta tanɗe ka nemi ruwan nan kamar da bakin ƙwarya karasa ƙasa tun da aka yi da take naɗe take haɗe take laƙume ɗan adam da sunan an kai mata gawa ba ta taɓa cewa kai ya ishe ni haka ba da Allah kun samin nauyi da yawa za ta ci gaba da karɓa za ta karɓe ka za ta karɓe gaba ɗaya waɗannan ni'imomi ne yani da ɗan adam bai sai kai zuciya ya fahimci haka ba wani yanzu haka yana kwanci a kushewarsa yau aka kai shi ko jiya ko shekaran jiya ko ko ko ko a lokacin da wani kuma shekaransa dubu goma kabari suna nan da yawa wa ma hun kuma dukkaninsu bayan Allah ne kuma kowa ya san duk lokacin da ƙashi ɗaya ke ɓangarewa daga jikinsa fata ta ce ta fita ta gawa Allah ya santa jalli a lokacin da gashi ke karyewa na gawa a kabari Allah ya sani dan yace qad alimna matan kusur ardu minhum wa na kitabun hafiz mun san ji Allah mun san abinda ƙasa ke laƙumewa ke cinyewa daga jikin gawa a wurinmu akwai rekod mai kiyaye komai Allah kai ne Allah kai ne gagara badau kai ne buwaye gagara misali bin ka zama lafiya jiya maka baya halaka da taɓewa da wahala ko da lalataccen yana ganin daɗi yake ji la wahala ce babba shi sa musulmi Allah ya riga ya gama masa alkhairi babba yanzu na faɗa cewa akwai annabi ko kunce na faɗa a wani wuri na'am akwai annabin da saboda ni'ima da Allah ya yi masa ma ana ce da shi babba dan babba dan babba dan babba shi a karan kansa annabi ne dan annabi ne jikan annabi ne shi ne annabi yusuf الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف النبي ابن يعقوب النبي ابن إسحاق النبي ابن إبراهيم النبي amma tare da wannan tarin ni'imar da ya zo mutuwa sai yake roƙon Allah Allah ka kashe ni ina musulmi kai to kai asuwa da ya baka musulunci alhali ya hana ma manya-manyan duniya masu kuɗaɗe da ba su ya zare musu musulunci ƙarfin suna da shi ta fuskar soja ta fuskar tattalin arziki ta fuskar su ce dole ga abin da muke so a su ake bi a duniya da ƙinka da sanka amma sai ya hana musu wannan ƙarfin da kuɗi ba ya san shi shi ne imani ba ka fahimtar ima ce wani sai ka fi kowa kuɗi tukun kake jin kake da imani an yi kuɗi karo na yayi babu labarin wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba haka Allah ce mun ba na dukiya taskokin dukiyar makullai ko mabudin kawai ba fa dukiyar ba a mabudai na kabarin sai katti sha biyu sun yi daga cikin abin tsoki makullai ɗin ga yamin saif da kake da shi a yau da ke don dukiyar ina kudin ya kuɗi ba ya koma zan paper money ba ina madarar zinarin ya suke paper money ce muna kiranta al'aurakun na kadiyya kuɗi na takarda ba kuɗi ne a karan kansa ba amma kuɗi ne a waninsa amma zinari da azurfa kuɗi ne a karan kansa kuɗi ne a waninsa kun gane hausa nan ba ka tara naira ka ce a zuba maka miya kai ta ce. kenan ba kima ba ne a karan kansa amma buhun masaranka misali kuɗi ne a karan kansa kuɗi ne a waninsa ma'ana za a sarrafa masaranka ai abinci ka ce. a karan kansa kenan kuma ka iya sayar da shi ya jama kuɗi ashe in ka je ko'ina waɗannan takardu kawai suna wakiltan abin da ake ce ma kuɗi ne abin da nake cewa a takaice ni'imomi ne duniyar ni'ima ta ubangiji kuke zagayawa a kai amma ka sani ƙa'idar ni'ima a gun ubangiji ta ƙaru shi ne godiya shi za nake ta jirgin magana akan godiya godiya godiya godiya iya ce akwai godiya ta harshe ka ci abinci ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani kaza kaza na'am wannan ana kiransa godiya ta baka amma akwai godiya ta aiki idan mutumin da ya ci wannan abincin ya ce alhamdulillah kaza kaza kuma daga na ya tashi ya tafi wajen wasa wajen sabo to aikinsa ya karyata wancan godiyar da yi bai yi godiya ta aiki ba godiya ta aiki ana kiranta shukuru shi sai ce ijmalu ala dawo da Shukra. ya ku iyalan gidan annabi dawo da ku je ku yi aiki practically don ku gode min? kuma Allah ya faɗa duk wanda ya gode zai ƙara mai yace wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la-shade? ka gode mai abu ne muhimmi ne ya santo a lokaci irin wannan lokacin mutum ne zauna ya ƙara tunani a ah, amma kuwa da ƙaramin sallah da wani muka yi sallah ga ma inda kafet ɗinsa yake misali babu su a inda nake yanzu a kan mimbarin nan ina kallon inda wani bawan Allah a can yake zaune duk juma'a ana yake zaune duk juma'a ga mazaunin can babu shi a ramadan din nan ina gida wajen lokacin sahur sai yara suka buga min waya malam wani fa ya rasu kuma ya wasiya kai za ka sallace shi a wannan unguwar mu tagon zaman su can wannan kai abin da ka sani kenan ai akwai ɗan ruwa da ban sani ba kai ka san su ai karka ɗauka ba za ta zo gare ka ba a'a to damar da kake da ita maza maza maza karka tozarta dama ta ni'ima ta numfashin da an ce ka je wuri biyar don ka karu da karatu biyar ka ringa zuwa asibiti don ka karu da ah, a shi da lafiya za ka ga wasu a kwance in kuɗi na hana a kwanta asibiti wala da ba su kwanta ba amma da kuɗin da mukamin Allah ka da su da ciwo dole sai likita ya ga su to ka je makaranta don ka ƙara gode ma Allah shi sa sunna ne a ringa zuwa asibitoci a kai ziyara ana duba su ana musu addu'a ta gari ana kwantar da zuciyarsu wani yana bukatar kawai wato kalmomi ne masu kwantar da zuciya saboda ka je wuri biyar ka ƙaru da karatu biyar wuri na farko na faɗa na biyu ka ringa zuwa gidajen kurkuku da gidan kaso da gidan jarun don ka gode ma Allah kan ni'imar yanci na walwala da tafiya don wani daga nan zuwa can ya kama ruwa da bindiga ake bishi. kai ko in daga nan kundila za a je Legas a ƙar'in zai yiwu kudin wakaci waka taɓa ai shi wanda ya zauna lafiya shi ya zano ji masu magana to kinan za ka karu da ni'imar ashe walwala tana da kyau biyu ke wuri na uku da aka ce ka je cikin wuri biyar biyar da biyar ka ringa zuwa kotuna kotu-kotu kana jin inda ake ta kai kawo game da shari'o'i za ka ji an karanto tuhumar da ake ma wani suka ce kai ba zan iya wannan abin ne ba kuwa ya ɗauki wuƙa ya daɓa masu suka ce ubi billa ita ku gode ma Allah kan ni'imar ya baka kyakkyawan hali a shita nan ma karatu ne na hudu ka ringa zuwa kabari don ka karu da karatun lalle a shi ana tafiya kai ne za ku je binne mutum binne gawan ga inda ta zo kwana biyu sai gara an kai can jibi an kai can har ma wani lokaci wanda ka je ka binne shi ma sai ce wallahi ni ban san ma inda kabarin sai yake ya bace wato dan ka san to lalle fa ana tafiya kai ma kana cikin zamanin jinkiri ne kawai shine malamai ke kira zamanin muhula muhula ke ya baka respite ya baka jinkiri zuwa wani lokacin da bai gaya maka baka kuma kai a gaya maka ba don baka kai a ma gaya maka za a halicce ka ba baka kai a gaya ma ga irin launin da kake ma bukata ba kai mallakakke ne daga wato mamallakin masu mulki gaba mm. shi yasa kafafar mai girman kan mai kai da in ka daga kafa baka da dahiri zaka maida ta daga numfashinka sai an ga dama numfashin ya dawo tsuburo ƙoƙo da turo ƙoƙo da ƙoboro-boro na me shi sa kaga ɗaya daga cikin annabawa ya yi maɗansa gargaɗi ya ce wala ta sa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashik waghdud min sautika inna ankara al aswat li sawt al hamd ji annabi luqman yace ya ke dana ka dinga hura mutane kunci kana wani takama kana isa wane ne ka dinga shiga kana batsewa ka dinga tafiya kana takama a bayan yace kaga Ina lan takhriqa al-ard ka idan saboda girman ka da ka ta kasa ta kece kuma tsayinka zai kai ya taba samaniya ballan tana gudanar muke ma a yanzu ai na fara akan wannan minbari mai albarka magabata aka ce annabi nuhu ya rayu shekara 1700 da mutuwa ta zo ma annabi nuhu alaihi salam mala'ikan mutuwa ce ya mafi tsayin annabawan Allah a bayan ƙasa kaga bai ce mutane don kila kawai da bisu rayuwa mai yawa amma annabawa sai ce ya ka samu duniya ya ce wallahi na ganta yau da zan bar ta kamar ɗaki mai kofa biyu na shiga ta wannan kofar zan bi ban ma san na shiga ba shekara dubu da ɗari bakwai ya nabi Allah ya nuh ya naji Allah lokacin da suke hakaito mana wata mace ɗanta ya mutu ta ji tana ta kuka tana yaro ne ɗan ƙarami ya mutu bai ma ɗanɗani daɗin duniyar ba sai wani ce ta shekarun sanawa ta ce duka duka ɗari biyar ne kawai bai ma ga duniyar ba tuku ɗari biyar amma yaro ne to shi ne ya ce mata to aike za a yi zamanin da wasu mutane na ƙarshen duniya tsakaninsu bai na 60 wasu ba'i shekarun duka duka 60 zuwa 70 wasu ma'in sun kai ke sai malam arifi ke cewa sai ta ce inda haka ne in allah ta hana lokacin to ni zan kashe shekara 60 a sujuda kawai duniya ta tafi tsohuwa ce ta kwarkwashashiya take tunanin yarinya ce da sauransu ba ta rudar da kowa siwa rudadde hiya duniya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min adh-dhalil tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi ahum mutahayyiruna bila dalili as'alullaha rabbil alamin an yamunna alaina bil hidayah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd Allah muna roƙonka bayin ka ne mu mun je bauta maka da wannan safiya mun azumci ɗaya daga cikin kwanuka mafiya alkhairi da annabin kai ba mu labari wa muna da yaƙini yaƙinin da babu shakka ɗar a kai cewa ka gafarta zunuban shekara da ta wuce da shekara mai zuwa wata 24 sannan mun fita mun je filin sallah ya Allah mun san kayi alfakhari da mu domin kakance da mala'iku ku kalli bayina al'ummar Muhammad sun fito kwansu da su ina za su ne ya mala'iku wa huwa a'lamu minhum ya fi su sani kuma ce ubangiji rahmaka suke nema sai su ku ba da shaida duk na yafe musu duk zunubin na yafe sai shaidan Allahumma amin makiyin nan iblis sai ya haɗa kai da gwiwa yana tuni ko sai na yi abin da sai Allah ya shi da so sa kirkiro biki na sallah da wai ainihin gidan ragadada da gidan wai cashewa a yi ta sabon Allah ka zama wawa ka buɗe mai iblis kofa ya daka wawa cikin ibadarka Mata yawon sallah ana cakuɗe ɗaya ne har ma akwai masu wai gasan shan giya saboda sallah arna su taho misali daga kudu su zo arewa ko kaduna ko ma ina ne su kama a otal kaji a rediyo ana cewa ina samari da 'yan mata ku zo a tashi rugun tsumin sallah ko rugun tsuma kuwa a wuta wallahi na'udhu billahi minash shaitanir rajim innash shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hibbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ka daga musulunci da musulmi ka ƙarfafi mu ya rabbal alamin ka cece mu daga sharrin shedan ka gyara zakatan mu ya Allah ka azurta mu da halal a abincinmu da abin mu da tufafin ya rabbal alamin da abinda muke sawa ka azurta mu da shugabanni nagari masu tausayi su ji maganar Allah su jiyar su ɗauko maganar Allah su ɗaukar su fahimta su fahimtar su gano su ganar ka ƙara azuta mu da malamai nagartattu masu imani na gaskiya ka ba kowace irin kariya ya rabbal alamin ya Allah ka tsare mu daga sharrin shaitan dan mun san babban makiyin mu ne ya Allah wannan cuta Allah ka yayo musulmi duk inda suke gaba ɗaya. ka yaye ma duniya ma gaba ɗaya har ma kafiran dan su gane ni'imar ka a gudu tare a tsira tare yan uwa abin bai so sa muku zuciya ba a ce kaga ka'aba ana tsawafi kamar ba tsawafi ba ni dai kan haka Allah ya rubuta amma ban ji daɗi ba sai aka ɗauko ka'abar da take da distancing aka ɗauko ta baya magamamin jama'ar an haɗu gaban mahalici ito eh amma da gangar aka yi ai yanayi ne aka samu kai amma dai abin da fasin zuciya tare da haka mun sallama ma Allah kan hukuncinsa zai tafi zai yaye اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. وانصر عبادك المؤمنين آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها آمين. وزكها أنت خير من زكاها آمين. أنت وليها ومولاها آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم عليك بالكافرين آمين. اللهم عليك بالمنافقين آمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وسلم وآله وصحبه أجمعين آمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله